Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Ga alama har yanzu dai jam'iyyar APC a Najeriya bata iya shawo kan 'ya'yanta da za su je majalisa ta tara ba ganin yadda aka samu tarin 'yan takara da ke neman shugabancin majalisun guda biyu. A cikin wannan shiri mun ji ta bakin wasu daga cikin masu neman shugabancin majalisar da kuma dalilan da suka gabatar domin samun mukaman. Ita dai jam'iyyar APC tuni ta bayyana cewa Sanata Ahmed Lawal take buƙatar ya zama shugaban majalisar dattawa yayin da ake sa ran Honorable Femi Bejamila ya zama shugaban majalisar wakilai. Da farko ga tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Kabir Ibrahim Gaya wanda halin yanzu yake cikin 'yan majalisar dattawan da suka fi dadewa a cikin majalisar kuma ya shaidawa muhammad sani abubakar dalilin bayyana takararsa to na farko dai wannan yunkuri shine damar da irin abin da president muhammadu buhari yake so shine ya samu bogatattun mutane da suka dade a wuri suke da basira da kuma da irin kokarin kishinsa irin rayuwar tafiyarsa na cewa an taimaka al'umma a ƙasa wannan na naga cewa na ɗaya cikin su kuma ba fariya ba na ni ne kusan sanatan da ya fi kowanne dadewa a majalisa ah, daga arewa maso yamma kuma shekara ta shahida kenan a majalisa kuma ita majalisa kullum ana bada mukami yawancin yi kokarin yawan daɗewar ka kuma wani mukami da muke nema na eh, deputy senate president wato mataimakin president din majalisa eh, wannan da yadda Allah za mu iya yin sa kuma za mu iya taimaka shugaban kasa cikin wannan tsari kuma na tabbatar abokan aiki na na fara musu magana a kai da al'ummar kasa eh, musamman abokan aiki na sanatoci sun nuna min goyon baya da yawa kuma wannan za mu kokari a jam'iyyar mu ta apc mu ga cewa ba a samu baraka irin ta waccan ba shugaban majalisa daban mataimakin sa daban wannan allah da daka wanda president buhari yake so zai zama shugaba da mataimakin sa a jam'iyyar apc insha allah ganin cewa wanda jam'iyyar apc ta fito karar take cewa shi take so ga shi dan arewa maso gabas kai daga arewa maso yamma baka ganin wannan zai iya ba wasu daman cewa kai daga arewa shi daga arewa manyan mukaban shi ya guda wata shugaban kasa Muhammadu Buhari arewa maso gabar arewa maso yamma arewa ta tsakiya da kudu maso yamma su kenan guda hudun nan da suka ba firazin Muhammadu Buhari Kura. ko mukaman nan guda goma ne da za a bar a majalisa amma hudu ne manya to kaga wannan in dai da rabu ake na adalci na gaskiya na kuma Allah da Annabi to za a raba wayannan guda hudun nan jihohi na suka taimaka APC ta ci zaɓe? a raba musu wannan makami guda hudu sauran kuma sai a jam'iyya ta toshe da gwamnati haɗu su toshe baraka ɗan da can a ba sauran mukaman kowane bangare su ma ya taba dan ba za ka zo ka ce misali a yanzu an ce spika ya fito daga kudu maso yamma shugaban mataimakin shugaban kasa daga nan yake daya mukamin na mataimakin eh, spika ya zai fito daga arewa ta tsakiya sanar president zai fito daga arewa maso gabar to sai kuma ita arewa maso yamma ita kadai da ta fi kowa kawo kura a ce kuma ita ba ba ta mukami ba in aka haka kaga ba a daidai ba a ce kuma a tafi can a dauko dan Niger Delta a bashi mukami da sanata ɗaya ne a wurin mu muna toci 20 anan nan da mu ga wannan muka gaskiya ya kamata a duba kuma ko yaƙi ka je ka ci wanda ake ba su eh, gani mai yaki a wanda suka je suka yaki kuma ba za ka zo ka shuka gero ba ka kuma girbi alkama ba zai yi ba ba din da ana haka ashe nan ga wani wajen ma da suka wahalar siyasa ba ba su roman dimokuraɗiyya ba ashe ba ta da amfani ma siyasa kenan sanata kabir ibrahim gaya tsohon gwamnan jihar kano kenan to a majalisar wakilai yanzu haka akalla mutane kusan goma ne suka bayyana aniyarsu na takarar shugabancin majalisar duk da yake jam'iyyar ta bayyana honorable bajamila a matsayin wanda take so ya jagorance ta honorable abdulrazak namdas mai magana da yawan majalisar wakilai daga jihar adamawa na ɗaya daga cikin masu neman shugabancin majalisar kuma ya bayyana mana dalilinsa kamar haka ina son ba da shugabanci mai inganci ina so kuma tabbatar cewa tsakaninmu da fannin zartaswa an samu haɗin kai mu ɗan jima ana ɗan samun rashin fahimta to na ga ya kamata a samu fahimta don mutanen da suka kawo mu nan jama'a 'yan najeriya su samu moriyan wannan siyasar da muke yi kuma ni ina ganin a matsayina na ɗan apc da kuma kokarin da nake yi a wannan faci to ina gani ya kamata da jama'a da na sani da mutane su ya kusa da ni sun gane wanda da kwazo zai iya kawo wannan canji kuma ka tabbatar ga ci gaba wannan kasar. Mun tambayi Honorable Namdas ko yana jin yana da goyon bayan da zai bashi damar samun wannan mukami? Ai, ina ganin maganar goyon baya ne, ina ganin fi kowa samun goyon baya insha Allah. Mu da abu da muke jira shine mu ji abin da fatin mu ke ciki don fatima ta ce za ta gaya mana a inda take so ta fitar da shugabanni amma mun mun ce to wannan fatin muna roƙon su ma su mana adalci su tabbatar cewa in ka da yaya a cikin yayan nan naka ka ka na uba ka tabbatar kowa ka masa adalci to in amana adalci duk inda aka ce mu wannan za mu yi biyayya da ita amma mu muna ganin a tafiyar nan wanda zai iya ya yi magana da na daɗe na magana da yawun majalisar nan kuma na san mutane sosai kuma a san dai ba wai magana sani ba cuɗanya mai kyau nake yi da yan uwana yan majalisa to kuma ina ganin zan iya samu goyon bayan nan ba wasa a ciki ko kaɗan. honorable abdulrazak namdas ya bayyana cewar idan ya samu shugabancin abin da zai mai da hankali a kai shine samar da yanayin da 'yan najeriya za su amince da 'yan majalisu eh na farko bari abin da yake ba matsala muke da shi 'yan majalisar shine 'yan najeriya har yanzu ba su gama yadda da mu ba wasu ba su fahimci aikin mutum ba suna mata kallo cewa abin da muke su doge tunanin muke yi daban abin da mu muke yi daban a matsayin na mai magana yawon majalisa na shekara hudu na farko zan tabbatar cewa yan najeriya sun san menene aikin mu ma tukuna za a yi kokari a fahimtar da yan najeriya don kafin nan ma ka zanna ka shugabanci mai kyau sai wanda kake shugabancinsa ya yarda da kai tukuna don duk lokacin da suka yadda da kai to duk abin da ka fada za a da ai yanzu ka gan kamar yan Najeriya an yadda da shi shugaba Buhari ana ganin shi mutum ne wanda baya cin hanci da rashawa in ya yi magana ana yadda. to tun da sun yadda da shi to ko me za ka yi in ya yi magana ana yadda. to dole sai mun tabbatar yan Najeriya sun san ayyukan mu su yarda da mu tukuna kafin nan ma a ci gaba da tsawon ayyukan ta bakin honorable abdulrazak namdas kenan to lura da yadda wasu 'yan takara ke tauna tsakuwa da kuma yadda jam'iyya ke neman tirsasa musu ya sa muka tuntubi tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata mamman abubakar dan musa kuma ga tsokacin da ya a kan neman shugabancin da apc jam'iyya ce ta siyasa sosai abin da ya kamata ta yi an gama zaɓe wato duk yadda ake so a nuna gwamnonin jiha ba su da mahimmanci ba ta yiwuwa wato dole shugaban ƙasa ya kira gwamnoni ya kira kokas na jam'iya a ce to ga shi ga waɗannan mukamai ina za a kai su kuma wa za a ba to idan gwamnonin jiha suka amince tun da mafi yawa sai sun amince sannan mutum zai zama ɗan takara ya ci zaɓe to kaga ashe suna da suna da wani abu wanda za su ce wajen kai ɗan takara in ka ci zaɓe su ce ka bari ko kuma ka yi. To inda jam'iyya ce da sai a kira gwamnonin nan da kuma waɗansu shugabanni waɗanda ake ganin mutuncinsu a cikin jam'iyyar nan duk cikin Najeriya. Shugaban ƙasa ya kira su to gashi menene ya kamata a yi da gwamnonin nan da shugabannin fati da shugaban ƙasa da manyan masu alhaki a cikin fati ɗin sai a reaching consensus. Sanata ɗan Musa ya yi bayani kan yadda ake raba mukamai kamar haka. Shugaban Senate a kai shi wuri kaza. To wuri kaza wa za a ba, kamata ya a ba ne. Ko shi gwamnan wannan jiha ya lobe yan uwan gwamnoni, ni ina so a bamu ga wanda muke goyon baya so na tabbata idan aka yi wannan ba wani ɗan majalisa ai an san iya demokrasi ake yi amma kowace demokrasi ai suna ta tara kowane akwai yadda suke tafiyar da rayuwarsu so aka zo aka yi wannan aka kuma kira 'yan majalisa aka ce to ga abin da su gwamnoni su je su hiɗe ma 'yan majalisa na jihar su ga abin da aka cimma yarjejeniya sannan kuma shugaban ƙasa ya kira su ya tattauna da su da shugabannin jam'iyya shi kenan kawai abin da za a yi in aka zo wajen inauguration an san wanda zai zama ne an san wanda zai kawo motion cewa ga wanda zai zama shugaban senate ga wanda zai zama deputy duk dai waɗannan abubuwa su musulun sai a fasin nasu amma ba wani discussion da gwamnoni da waɗanda suka isa a jiha ai ba yanda za a yi ba za a samu matsala ba ganin barakar da aka samu shekaru hudu da suka wuce da kuma halin da ake ciki yanzu anya sanata ba makara ba ai ba a cewa an makara wato mutum allah ya mutunta shi amma a ce bai isa ba ka gane wannan shi ke kawo ma apc da gwamnatin really shugaba buhari matsala kowa in aka bashi wato mutunci ne aka shigo da shi aka nuna yana da muhimmanci sai ka ga abubuwa sun kai to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya